This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 60 da da kuma 16. Kuna ma iya kama shirye-shiryen namu ta FM a ƙasar jamhuriyar Nijar ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad da Dalol FM muryar Arewa. ko kuma a saurare mu koyaushe ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com da kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum marhaban lalle ni ne naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki muke fatan kuna lafiya a wannan hantsin. Bayan labaran duniya, sahabu Imam Aliyu zai gabatar muku da shirin nagari na kowa, amma da farko ga cikakkun labaran duniyar. Assalamu alaikum. Jama'a ga labaran duniya mai karanto su Ladan Ibrahim Ayawa. Jiya Asabar ne wata yarkunar bakin wake a arewa maso gabashin Najeriya ta yi dalilin mutuwar mutane bakwai kana wasu 33 suka samu rauni daban-daban. jami'ai suka ce wata mace ce ta tada bom ɗin da take ɗauke da shi a cikin tashar mota a dama turu fadan gwamnatin jihar yobe kamar yadda shaidun gani da ido suka bayyana sun ce wannan matar ba ta yi kama da wani wata barazana ba domin salin da ta shigo tashar motan an ɗauka tana neman wani shago ne gwamnan jihar yobe dai malam ibrahim gaidam ya ziyarci asibitin da aka kai waɗannan mutanen da da suka samu rauni sakamakon wannan tashin bom da wannan mata ɗin ta tayar gwamnan ya bayyana takaicinsa kuma ya ce gwamnati ce za ta ɗauki ɗawainiyar biyan kuɗin maganin waɗannan mutanen da wannan lamari ya rutsa da su wannan dai ba shi ne karo na farko da aka kai harin bomba a garin dama turu domin ko a wani lokaci can baya an taɓa kai irin wannan harin a cikin watan janairu a cikin wata kasuwa har sau biyu a arewa maso gabashin najeriya dai wuri ne da aka daɗe ana ta atawu da 'yan ƙungiyar boko haram waɗanda suka ce babban makasudin da ya sa suke faɗa shine ganin sun kafa daular islama a najeriya sojojin amurka sun samu nasarar kashe ɗaya daga cikin shugabannin kungiyar isil kana sun kame matarsa a gabashin syria fadar white house da ma'aikatan tsaro su ne suka bayyana haka jiya asabar suka ce an samu nasarar hakan ne misalin da suka kaddamar da yaƙi da kungiyar isil ta ƙasa karo na farko bayan an kwashe watanni ana ta kai musu hari ta sama jami'ai sun bayyana ɗan ƙasar tunisiya nan mai suna abu sayyaf a matsayin babban ginshiki a cikin ƙungiyar ta isil domin ko shine ke agaza mata da kuɗi da kayan soja daga cikin kuɗin da yake samu na shiga daga harkokin mai da iskan gas kafar yaɗa labarai ta abc ta ambato wani jami'in ƙasar amurka na cewa dama sun jima suna haƙon shi abu sayyaf domin an jima ana zargin cewa shine ke da alhakin kashe ma'aikaciyar nan na jin kai 'yar amurka kela mula wadda 'yan kungiyar suka kame a shekarar 2013 kuma suka kashe ta daga bisani dama kamfanin dillancin labarin na abc ta rawaito cewa 'yan kungiyar sun danka mula ga hannun abu sayaf ko dai ya aure ta ko kuma a matsayin baiwarsa rahotanni sun bayyana cewa 'yan wan mula dai suna bin wannan lamari sau da kafa tun daga jiya asabar sai dai kawo yanzu ba su ce ufan ba tukunna dama dai umarni sojoji ke jira daga shugaba barack obama na ganin sun kamo shi sayaf din bayan an tabbatar cewa sun kashe ita mula sai dai mai baiwa shugaba obama shawara a harkokin tsaro ya ce uffan game da wannan batu na ba da umarnin kama shi sayaf din labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc yau ne sakataren harkokin wajen amurka john kerry ya gana da shugaban kasar china xi jinping a babban birnin kasar wato beijing wannan dai yana cikin ziyarar kwanaki biyu da kerin ke yi a yankin kuma batun da ya mamaye tattaunawar da suke yi da masu masaukin nasa shine batun cinikayya da batun iyaka tsakanin china da wasu kawayen amurka da ke kudu maso gabashin asiya sai dai kuma ba a bayyana cikakken abin da suka tattauna ba amma dai kasar ta china ta yi gargadin cewa ba gudu ba ja da baya za ta kare bakin iyakanta kamar yadda ministan harkokin wajen kasan wang ya faɗa Wang ya yi gargaɗi ne a wajen taron manema labarai sa'adin da suke tare da sakatare keri a kan zaman ɗarɗarɗin da ake yi a yankin kudancin China mai arzikin ma'adanai. China dai ta ce wannan wuri nata ne saɓanin abin da sauran ƙasashen duniya suka amince da shi cewa Philippines, Vietnam, Malaysia, Brunei da Taiwan duk suna da yanki a cikinsa. Yanzu haka dai ƙasar China ta yi gine-gine a yankin domin ƙara yin kaka gida a wannan wuri. kotu a kasar masar ta yanke hukuncin kisa ga tsohon shugaban kasar muhammad morsi shi da wasu mutane sama da ɗari hukuncin kisa na laifin fasa gidan yari jiya asabar ne dai aka bayyana wannan hukunci a cairo babban birnin kasar ta egypt babban hukumar addini na kasar ita ce wato mufti ita ce za ta ba da shawara na karshe game da wannan hukuncin a ranar biyu ga watan yuni idan allah ya kai mu haka kuma tsohon shugaban an tume shi da leƙen asiri idan dai ba a manta ba a cikin watan jiya ne shugaban morsi wanda shine zaɓen shugaban ƙasar na farko aka yanke masa hukuncin ɗaurin shekaru ashirin a gidan yari biyo bayan laifin da aka ce an same shi da shi na mutuwar wasu mutane da suke zanga-zanga a gaban fadan gwamnatin kasar a shekara sha 2012 haka kuma kotun ta ce ta samu wasu 'yan kungiyar 'yan uwa musulmi su goma sha biyu da laifi na tursasawa tare da tayar da tanzoma waɗanda suka suka ta yanke aka yanke musu hukunci amma ba na kisa ba sojojin kasar ta masa dai ne suka kifar da gwamnatin shi mosi bayan da jama'ar kasar suka fara wani zanga-zanga a akan abin da suka kira wuce makaɗi da rawa da gwamnatin ke yi wajen tafiyar da harkokin mulki tun daga wannan lokacin ne kuma gwamnatin babban hafsan sojan kasar na wannan lokacin ya jagoranci juyin mulki wato abdul fatah al-sisi wadda ɗaure dubban 'yan ƙungiyar 'yan uwa musulmi da ma magoya bayan su a jiya asabar fada tsakanin 'yan ƙungiyar huti da sojojin gwamnatin yemen ya yi dalilin mutuwar mutane da dama a kudancin yemen ciki ko har da farar hula duk da yake yau da yamma ne aka tsara kawo ƙarshen buɗe wuta fada a birnin ta'iz ya yi dalilin mutuwar mutane goma sha biyu kana wasu da yawa sun samu rauni abinda jami'an gwamnatin kasar ta yamin suka ce ba aikin kowa ba ne sai na 'yan tawaye domin su ne suke ta'auna auna ƙauyuka da ma makwabta na wannan birnin na ta'iz don farko dai kungiyar ta hutis ta sa hannu a yarjejeniyar ta buɗe wuta wadda ƙasar saudiya ta samar wadda kuma ita ce ke jagorantar harin ta saman da ake kaiwa 'yan tawayen na hutis tun a farkon watan maris domin nuna goyon bayanta ga shugaba mai gudun hijira abdulrabu mansur hadi dama kasar saudiya ta sha sukan lamirin kungiyar ta houthis na saba alkawarin dakatar da bude wuta a satin da ta shige wannan fada na kasan yemen a matsayin fadan cikin gida a da yanzu ya koma na yankin kasashe tare da tuhumar kasar iran na mara wa kungiyar ta hutu baya wanda yau har ya kai kungiyar ta karbe rabin ikon kana ta kori shugaban kasar labaran duniyar aka saurara daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc Yanzu kuma sai a kintsa a gyara zama ga sahabu Imam Aliyu zai gabatar da shirin nagari na kowa. Nagari na kowa. Cikin shirin Sheikh Aminu Daurawa ya jaddada muhimmancin ilimin ɗiya mace. Hakanan shi ma Malam Ahmadu makaranta ya ce ai sadakin wacce ta yi karatu ba zai zama ɗaya da wacce ba ta yi karatu ba. Gwamnatin jihar Kebbi da shirin muradun ƙarni sun bullo da tallafin ilmin ɗiya mata. Kuma a ƙoƙarin magance koma bayan ilmi saboda rashin malamai gwamnatin jihar ta Kebbi ta ɗauki malaman kimiyya ɗari biyar. Masu assalamu alaikum da fatan kuna hantsi lafiya. Sheikh Aminu Daura shugaban hukumar Hizba Kano kuma ɗaya daga cikin fitattun malaman addinin Islama a Najeriya ya sake nanata muhimmancin ilmantar da mace. A bayani da yi wa wakilin sashen Hausa Zaharaddin Sani Huntuwa, Sheikh Daura ya ce idan aka ilmantar da mace an ilmantar da al'umma. To gaskiya addinin musulunci ya karfafa a bawa mace ilimi, kuma bawa mace ilimi bawa al'umma ne duka. kamar da ko bawa namiji ilimi bawa rabin al'umma ne domin mace ita take renan shugabanni da 'yan siyasa da 'yan kasuwa da malamai da ma'aikatan gwamnati duk daga gida ake renan su kaga idan iyaye mata sun samu cikakken ilimi to za a samu nagartacciyar al'umma domin tun daga gida za a koya wa mutum hali mai kyau da ilimi mai kyau da kyakkyawar tarbiyya Daka wannan shiri da aka yi na koyawa mata ilimi kamar da ji ayoyin Qur'ani da hadisai da maganganun malamai akan mahimmancin ilmantar da mata da kare mutuncinsu da 'yancinsu da martabarsu da hana wulakanta su da cin mutuncinsu da dukansu da sakinsu da korarsu da wulakanta su wannan matsayi ne da addinin musulunci ya tsaya a kai kuma annabi sallallahu alaihi wasallama shine farkon wanda ya fara buɗewa mata makaranta kuma shine malamin farko da ya fara ilmantar da su kamar da ya tabbata a cikin sahihul bukhari to wani jan hankali za ka yi a kan wannan ilimi na zamani wanda za ka ga kama wasu al'umma suna ɗare-ɗare da shi to gaskiya ilimi na mata musamman ilimin zamani wajibi ne masu ilimin zamani ga wani da ya samu kansa matarsa ta kamu da wani ciwo ya je bangaren department ɗin da ke kula da wannan ciwo babu mace ko ɗaya mace ce kuma ga ciwon ya shafi al'auran matarsa yana kallo aka cire hijabinta aka cire zaninta aka cire siket ɗinta aka cire diras dinta har ta kai ga an ga al'aurarta wanda wannan abu ya tayar masa da hankali cewa lalle sai ya ɗauki nauyin 'yan mata guda ɗari sun je sun kanranta wannan fanni domin karancin da muke da shi na mata a wannan fanni a cikin wannan gurbi to kaga bangaren koyarwa bangaren ilimi bangaren ungozomanci bangaren fannoni sun kai takwas wanda ake bukatar mata su kware da haka wajibi ne mu bar ƴaƴan mu su wannan karatu kuma sannan domin kare mana martaban mu ta al'ummar mu da martaba addinin mu da kuma martabar rayuwar mu baki ɗaya. A bara lokacin da sashin Hausa na muryar Amurka da hukumar ayyukan raya a kasashe masu tasowa ta Amurkan wato USAID suka gudanar da taron faɗakarwa kan muhimmancin ilimin ɗiya mata da na almajirai a jihohin Sokoto da Kebbi. Ɗaya daga cikin malamai baƙi a shirin da muka gudanar a gidan rediyon jihar Kebbi shine Malam Ahmadu Makaranta. Na masa tambaya kan halaccin ilmantar da ɗiya mata. Wannan ai ba zai yi ga addini a ce mace ba ta cikin wa'inda don da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ɗalibal ilma farilatun ala kulli musulmin wa Musulmati. don haka kaga ba a keɓe ɗiya mace ba sannan idan ɗiya mace ba ta da karatu to gida ya lalace gaba saboda dama tarbiyya tana hannunta yadda ta kusatan yara kamin su zan mutane to sun tahi ubannai kusatan yara kaga hannu ba a kusatan yaro da alkhairi in ana kusatansa da alfasha da sauransu kaga babu ai daraja ɗaya mace ga hadisin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wadda ta yi karatu ma sadakinta ya yi daraja ga musulunci na wadda bata yi karatu ba don wadda bata yi karatu ba ita ce wadda aka ce malaman fa'ata wala karamata ba ta da wani fa'ida ba ta da wani daraja saboda in ka kawo ta gida kamar ka kawo motsai eh don da ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce rayuwa ta mai ilimi ko da mace shiki shina nan rayi rayuwa ta jahili ko da da rayuwarsa yake yana nan mace kamar akwai hadisi nai muhammad sallallahu alaihi wasallam da ya nuna cewa wato babban banna kaga mallami ya keci alfarma ma'ana mallami ya sabi Allah abin da ya mallamin ga kuskure jahili mai yawan ibada don bai san abin da yake yi ba kaga wanda bai san abin da yake yi ba to a san zai tafiya ilimin mace yana da fa'ida ilimin mace yana da umfani ilimin mace yana da daraja daraja wanda ya san darajar mace shi ka tsaye ta samu ilimi kwanno mace bata samu ilimi ba to an zalunce ta malam akwai masu cewa in ta yi ilimin addini shikenan ba sai an yi na zamani ba ah, to idan mace ta yi ilimin addini ba ta yi ilimin zamani ba akwai wani littafi da ake ce kitabul mu'amalati bata sai da za ta mu'amala da mutane ba ko ba ko kai bata san yadda za ta tafiya ba sannan a hali yanzu in kabbarta ba ta da ilimi da yawa abubuwan da za a kware ka a kware ta a kwari ba ka sani ba don haka shari'a ta yadda mace ta nemi ilimi na zamani ta nemi ilimi na addini ta nemi ilmi na mu'amala ta san yadda za ta yadda mu'amala fannu muka bar abin gan mu sagaga babu babu ilmi na zamani to an zalunci addinin mu don ana iya yaudara ka ta addini ta ilmin zamani baka sani ba idan ka duba fi lahi gada ai ba mu ka mulkin kanmu ba ai wasu na haka kawa waɗanda ya zamba ko addinin mu su ne ke mulkin mu su ne ke ta yadda su yi kaza su yi kaza su yi kaza to amma yau da gobe da aka sa 'ya'yanmu ilimi aka sa su suka gano ilimi to alhamdulillah ka gano sai dai su yi jagorancin jama'a ka kusan wanda ya san darajar goro shi ka sayan hitta ko eh, wanda ya san darajar mutum ya san darajar addinin sai ya shugabance shi to ba zai yaudare shi ba to shi malam addini ne ko al'ada ce ake rabewa da ita wajen kawo hujja addini ya yadda a yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kullu sharɗin laysa fi kitabillahi wa huwa ba'ilun walau kana min duk sharaɗin da bai zo cikin littafin Allah ba to ɓatacce na ko da ya zo sharaɗi ɗari don haka wa'annan al'ada ta kaga laman fa'ata bata da umfani wala ta bata da daraja fi dini a cikin addini don haka kaga dama ba annabi ya zo da ita ba annabi abin da ya zo da shi abin da Allah ya ce Allah madaukakin sarki ya ce arihuni qawla anta abuduni wa illam ta arihuni fa ta abuduni ku sani kamin ku bauta mini in ba ku sani ba ya za ku bauta mini to yanzu shikenan kai kai ibada ibada ka ta zo daidai to mata ka ta yi ibada ta zo zero manas kaga bai yi ba don haka ibada ka ta zo daidai Allah ya wajabta ma Allah ya wajabta mata sannan muamala ka ta zo daidai Allah ya wajabta ma ya wajabta mata ta san ilimi na zamani wajibi na ta san ilimi na mi kamar yanzu ba dan in shigo wani fanni ba da aka gingimu ana cewa folio ai bai da kyau ai kaza da kaza da kaza wa'anda ba su fahimci addini ba suka ca bai da kyau in ka duba duk warin mu ko abin da ya girme mu ai da kamin ayi ai muna allurar kai ba mu san iyaka ba to sannan zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai cururuta ta shigo akwai hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hidda wata takarda yace wannan takarda idan Allah ya sa kuka dube ta Allah na tsar da ku ga wannan musiba ta wannan ciwo kamar yanzu wannan eh, ciwon ga da ya shigo yanzu nan ebola ebola eh, eh to kaga ai zamanin annabi ciwo ya shigo take sai ya kashe mutane hmm. take sai ya kashe mutane annabi ya ce a hisuwa a gwada ma mutane wanda ya hisuwa ya gwada ma wani sakamako ne wajen Allah yana da girma hmm. wanda kuma ya gani ma'ana wanda an kawa wannan taimakon in ji manzon Allah ya ce Allah na ƙyar da shi ga wannan musiba ta annoba don kaga ebola ai is annoba ne ba shakka eh to don haka babu wani abin gan cewa um, abin ga folio addini ya ce babu wannan kuskure na rashin fahimta na shi yasa aka so a san ilimin zamani wanda bai san ilimin zamani ba sai ce ai kaza da kaza ni na na ko hoto na sai haka ma bai ko ai <laughs> hoto wata mu'amala ka ga bai so wai zaka wasu ba su rika waya ai um, wata babbar matsala musamman a nan kasar Hausa ita ce cewa jama'ar mu ba su son namiji ya duba musu mace in ta je asibiti alhamdulillah to ko in in iya mace baka barta ta yi karatu wa zai duba ma mata ta iya eh. eh, mace in aka ce ba a yi eh. yanzu musamman matan mu nan hmm. da yawa mata ne ka mu'amala da su wajen haihuwa hmm. mata ne ke kulawa da su hmm. to shi in wa'annan matan uwayensu ba su bar su sun kai ba wa zai yi muna dole maza za su yi don haka ya halatta mace ta yi ilimi na zamani don ta san yadda za ta ceto wasu musulmi cikin halaka eh don haka in ta yi ilimi za ta tsar da mutane kuma ilimin ta yana da fa'ida kuma musulunci ya yada da wannan Har yanzu muna jihar Kebbi, inda gwamnatin jihar tare da haɗin gwiwar shirin muradin ƙarni suka yi bikin ba da tallafi domin ilmantar da ɗiya mata. yayin yaran ne suka karɓi wannan tallafi. kamar yadda za ku yi cikin wannan rahoto da Maryam Ato Muhammad ta aiko mana. Ga shugaban muradin karni ta jihar Kebbi Hajiya Balkisu a bakar Udu a wajen bikin. MDGs ta gina makarantu ta hanyar ofishin UBE da ma'aikatar ilimi ta jihar Kebbi. Akalla a bara kadai MDGs ta gina azuzuwa da yawansu ya kai 186. a kananan hukumi takwas a jihar kabi A bisa hakan ne uwar gidan gwamnan jihar kabi Hajiya Zainab Saido Usman na samu ɗakin gari ta nemi MDGs ta wa mata karfin guwa domin su samu damar cin amfanin da wa'annan makarantun da an ka gina su kai su makaranta. Akan haka ne MDGs ta fito da tallafi kashi biyu. na farko za ta ba mata kaya waɗanda za su sana'ar hannu mdgs ta je garuruwa daban-daban inda ta raba kayan kashi na biyu shine wanda aka kaddamar a garin banza a ranar asabar wannan tallafin yana da ka'ida ka'idar ita ce za a ba mata tallafin kuɗi dubu hamsin da sharaɗi su kai yara makaranta kuma an sa hakiman garinsu su sa ido a tabbatar an sa yara makaranta a nata jawabin wargidar gwamnan jihar kebbi hajiya zainab ɗakin gari ta ja kunnen mata da suka amfana da tallafin da su fake ƙa'idodin da an ka gindaya ta hanyar saka marayu da ke hannunsu makaranta ta ce ta hakan ne za su taimaka ma marayun da ita kanta gwamnati da ta fito da wannan shiri ta ce akalla mata 2,950 ne za su amfana da tallafin na naira 50,000 kuma su a fadin jihar kebbi ga kuma kaɗan daga cikin waɗanda suka samu tallafin kamar haka to me za ka cewa ga wannan tallafin wannan tallafin dai gaskiya an yi yadda ya kamata kuma an taimaka saboda allah ko ba gaskiya ba mun san mai kokari da duk mu ta taɓa kai mu da buhu hamsin na ɗan kwace ƙasa mun san da haka ba ranar yau ba ko ba gaskiya ba wannan tallafi da ta yi wallahi ta kyauta don haka yake kamar wace ina ji yunwa to sai a zaka dai daga sama yake kamar an kawo mai gidauniya an girke mai to ita aka ce mai ita babbar sadaka ka ba zo abu sanda yake bukace da shi. To madalla sarki yi ka san wannan sadafin da aka ba su wa. Eh. Saboda ku kai ƴaƴan ku makaranta ne. Eh gaskiya ne. To ba sa ƴaƴan ka makaranta ko kana da niyyar sa su makaranta. To na sa ƴaƴa na makaranta suna Muhammadiya suna boko mutu uku a garin cike makarantar boko. Ni ta Hajiya abul Alhaji. Na ya Nasarawa. An bani taulahi, na in taimaki yarana su zo makaranta. 'ya'ya nawa ya'ya na biyar nawa suke zuwa makaranta guda uku ka zuwa makaranta akwai diya mace cikin akwai diya mace guda biyu eh wallahi muna godiya kwarai da gaske ubangiji Allah ya saka musu da alheri gwamnan jihar Kebbi Hajiya Zainab Sa'idu Sama ya eh, samu ɗakin gari. Eh. Ta ba da tallafin kuɗi dubu hamsin domin ku yi sana'a da ƴaƴanku mata musamman ƴaƴa makaranta. Eh muna nan. Na gode. Allah ya saka mata da alhairi. Mun gode kwarai. Sai ƴaƴanki ke sa su makaranta? Eh to akwai wasu makaranta wasu ko ba cikin makaranta suke ba. To ƴaƴa mata ke sa su makaranta? Mata na nan wasu sun yi arme wasu ba su yi wa da arme ba ta kwan. Makaranta ne? Eh makaranta. Eh an sa musu makaranta in baki sa su ba ma ki tabbatar da cewa ke sa su ban sa wasu ba wadansu waka da nake da ita gaskiya ban sa ta ba amma ƙananan na an sa su Maryam Ato Muhammad murya Amurka daga birnin Kebbi Najeriya Ɗaya daga cikin matsaloli da suke addabar ci gaban ilimin zamani a jihar Kebbin kamar yadda ƙwararru da shugabanni a fannin ilimin jihar suka tabbatar shine karancin malamai. amma wani jami'in gwamnatin jihar abba ibrahim dugu ya shaida wakiliyar sashen hausa maryam ato muhammad cewa Gwamnatin jihar ta samar da malamai da za su koyar da ilmin kimiyya su kimanin ɗari biyar da kuma kayan aiki. To already dama dai mun san akwai matsalar ah, malamai na kimiyya amma dai gwargwado wurin mu muna da malaman kimiyya gwargwadon hali. Da kuma bisa ga koke-koken da ake yi na rashin malamai din mu kuma sai muka hasa mu gwamnati wuta wannan shi ya kawo wannan mass recruitment da gwamnati ta yi recently. na tabbatar muke akwai malaman kimiyya kwarai da gaske a nan an bani ɗari biyar da wani abu malaman kimiyya da kin ga a lokacin da gwamnati ta za ta saki wa wa'annan malamai mai postin ɗinsu ina tabbatar muke duka a makarantunmu za su wadata da isassun malamai na bangaren kimiyya a yanzu haka ina na ina goyon rawa ina zagayawa in ga kayayyakin nan na ɗaya da aka aje su in ga kuma irin kulan da ake musu sannan in ga irin amfanin da ake masu bisa ga ƙudurin gwamnati so gwargwadon hali na gamsu da abin da na gani su shugabannin makarantar nan lallai an tura wa'annan abubuwa a laboratories ɗinsu kuma ina ganin malamai da yara kullum ana aiki da wa'annan kayayyakin so bisa ga abubuwan da muka gani 'yan makarantun da muka zagaya shakka babu kayayyakin na ana amfani da su yadda ya kamata kazalika na tattake zuwa makarantar nagari college da ke nan birnin kebbi a inda na sadu da malamin mai kimiyya wato mai gudanar da darasin chemistry shi ma ya bayani irin kayayyakin da sun ka ansa daga ma'aikatar kimiyya da fasaha. Eh, sunana alan abubakar abubakar da muna so mu san ko wa'anda irin kayayyaki ne a ma'aikatar kimiyya da fasaha ta kawo ga makarantar domin gudanar da jaraban waye da ne eh, ta kawo mana kayayyakin aiki na department daban-daban haka akwai chemistry kayan chemistry akwai na physics akwai na biology akwai agric science kamar ni ina karanta da chemistry a department an kawo irin su an nuke cewa burette ko da su pipette conical flag da sauransu wanda ake a wanda su wurin titration na jarabawa kana ganin kayayyakin da sun ka kawo sun isa wannan ɗaliban eh to ba a cewa sun isa saboda ɗaliban makaranta na da yawa gwamnati ta kokari ta kawo kayan aiki amma kuma muna buƙatar ƙari saboda in an diba bara jarabawa muna sa ɗalibi biyar ga teburi guda na jarabawa amma yanzu mun kai ga sa mutum biyu da abin ga saboda yan haka karo haka za mu samu da a kai ga lokacin za mu zama mutum guda kowa da nashi to muna son bukatar cewa gwamnati ta karo kayan duk da yake ta kawo muna bukatar kari gaskiya to da shike kai malamin kimiyya ne a karkashin watan kati chemistry chemistry to ko kuna da isassun malamai a wannan department ɗinku? eh ko gaskiya ko ta malaman ma muna bukatar ƙari gaskiya ba mu da isassu muna bukatar gwamnati ta karo mana to wani irin kalubale ne kuke fuskanta a fannin kimiyya da fasaha nan makarantar eh muna fuskanta gaskiya wurin karantarwar ne gaskiya da kamar da kika faɗi ɗazun ba ka gaske malami yana karantar da aji ya kai goma shi kaɗai wanda ke ba bai yiwuwa ma ga abin gan ka'idar karantarwa saboda muna bukatar a karo mana malaman nan gaskiya shine babban matsalar mu eh gaskiya gwamnati ba ta iya ɗaukar nauyi gaba ɗaya saboda haka muna roƙon su masu hannu da shuni da ke nan jihar da Allah su taimaka su kama gwamnati don a ciyar da education a cikin jihar Kebbi. kazalika haka kuma na sadu da wani ɗalibi shi ma ya yi bayani ga yadda jarabawarsu ta kaya da kuma kayayyakin da sun ka amsa daga ma'aikatar kuma sun ji daɗin irin ababen da an ka aiko musu a wannan lokacin da suka gudanar da jarabawa su ta da kuma neko nan tafi. sunana misbawa muhammad audi daga makarantar nagari college birnin kabi eh gaskiya lokacin da muna jarabawa an kawo muna kayaki isashi irin kamar chemistry an kawo muna isashen kayaki dan da lokacin da muna junior classes an san cewa idan an to wurin jarabawa mutum biyan ma ke tsaye wurin tebur guda amma yanzu har ya zama cewa mutum biyu ke tsayi kusa ga experiment guda su mutum biyu su na su kadai amma da sai ya ga mutum da yawa suna yi sannan kuma wanda physics da biology gaskiya duk an ba mu kayaki biology ma an ba mu specimens gaba ɗai duk gaba ɗai babu wanda ba mu ba har inda ma adda wai samu makarantar mu ta kokari ta samu su duk inda za ta samu su su wanne irin kayaki ne da ke da wuyan samu irin su izora coccinia irin su hibiscus plants gaskiya suna da wuyar samu nan kusa sai dai a jerin wasu garuruwa can saboda a zura ba manan take fitowa ba sai irin can su indiya sri lanka take fitowa kana nufin cewa makarantar ku ta yi kokarin kawo muku wannan kayan makarantar mu ta kokari wurin samun mana su sannan gaba ɗaya duk ta koya mana akan su yadda za eh, yadda za mu gabatar da experiment din mu gabatar. to kai yanzu wannan shine karshen ajin ka kenan eh wannan shine karshen shekara na na secondary school madalla to wani irin kira za ka yi wa su sauran yan uwanka ɗalibai kiran da zan wa ɗalibai yana kira gare su da cewa su kama karatu da himma su karanci littafin su kamar kasu sa wasa cikin karatunsu sannan kuma su ci gaba da addu'a saboda yanzu karatu ko kana karatu in baka addu'a sai ka samu matsala amma in kana karatu kana addu'a Allah zai taimaka maka sannan kuma da abin da ka karanta Allah zai ƙara taimaka maka. Maryam Atto Muhammad Muryan Amurka daga birnin Kebbi, Najeriya. Masu haro da wannan rahoto Allah ya kawo mu ƙarshen shirin nagari na kowa a wannan mako sai kuma mako na gaba da ikon Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamun na madadin dukkan wakilanmu da aka ji da kuma kibahiro Hiro Diodo ne wadda ya daidaita sautin shirin a nan ne sahabu imam aliyu zan dakata in sallama da ku sai makon gobe kafin mu kammala ga takaitattun labaran duniya jiya asabar ne wata 'yar kunan bakin wake a arewa maso gabashin najeriya ta dalilin mutuwar mutane bakwai kana wasu 33 suka samu rauni daban-daban jami'ai suka ce wata mace ce ta tara bom din da take dauke da shi a cikin tashar mota dama turu fadar gwamnatin jihar yobe kamar yadda shaidun gani da suka bayyana sun ce wannan matar ba ta yi kama da wani barazana ba domin sa'ilin da ta shigo tashar an ɗauka tana neman wani shago ne gwamnan jihar yobe dai malam ibrahim gaidan ya ziyarci asibitin da aka kai waɗannan mutanen da suka samu raunin sakamakon wannan tashin bom ɗin ya bayyana takaicinsa kuma ya ce gwamnati ce za ta ɗauki ɗawainiyar biyan kuɗin maganin su Da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin sai kuma da la'asar ku sake jinmu da wasu shirye-shiryen. Yanzu a madadin abokan aiki da duka waɗanda suka taimaka muka gabatar da wannan shirin. Ni ne naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri a huta lafiya. This program has come to you from the Voice of America, Washington.